وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويحل العقدة من لساني يفقه قولي باب أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى نقوم الدنيا أولا رانا لا رباط الشريط الديار بيت بالحجة أولا شكرا تجد إير تجد بيت بثلاثين أولا شكرا تجد بيت إير تجد بيت بثلاثين بدأ بيت بيت بيت بيت شاجين شكرا تا بيت بيت بيت من الدنيا وأنا تجد بارة فراتية أنا بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت muna kan gaba ta goma sha shida wani imani bi azab al qabr wa man karam wa nakir muna kan wannan gaba sai lokaci ya nan halin nashi a karatun na jiya mun yi magana akan mas'ala ta farko ita ce dalilai akan tabbatuwar azabar kamar haka ne من داو آيين دم على مدينة بهجة رسول وضرب الله تعالى ولله حولكم من الأعراب المرمقون ومن أهل المدينة مرجوا على المساكن لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ويردون إلى عذاب الأمر سنعذبهم مرتين هذا مرة أولى تدوير السلام الذي ما ترى حديث عبد الله بن عباس da kuma marra ta biyu ita ce ta ولكن يقول الله تعالى الله هو الذي على هذا الدنيا الغشية وهو تقول ساعته حدث لآلة تعالى أشد الأمان فأنت تقول حين يقول الله تعالى نبقى الكلام تقول الله تعالى تقول سورة الله أرسل الله إن الله تعالى تقول إلا خطيئاتهم فغير تسع جسم بدلا فكرت حديث لما الله صلى الله عليه وسلم تثبت عذاب القبر حتى أبدأ عبده إلى رسل من سيرة من قريب من عذاب القبر اللهم إلا أثبت من عذاب القبر da kuma hadisin da Allah kira da Allah ta'ala tabbata a gare shi yadda ta wajen da ran Madina hadisin Abdullah Ayyub al-Ansari Allah ta'ala kira da Allah ta'ala tabbata a gare shi ya fito wajen da ran Madina daidai lokacin da dannan ah, almuni rana ta faɗi ya ji sauki ne ya ji ƙarar da su ƙara da ƙarfi sai ke da hujjar ke azzabu shi ku biyar kubur ya ji ta bayani da ake ɗaɗɗana masu azaba a cikin ƙabarin su Allah ta'ala ya sallama sannan ya ga a na rasulun ya ji ta ƙabarin guda biyu وشيء الله تبارك وتعالى حسبته هذا بيقى من دليل السكيرين عذاب السماء الله تعالى يسلم بدأ تابيو أولا بعد الكتاب سوى إيه وأن شرعها تكتب في العشر تكتب سورة عذاب السماء بدأ من أبرك سورة النبارة بل يدي الله مرة تكتب فيها آية تكتب سورة عذاب السماء متى لنا بيو سورة شهيدين Ba ka tambaye ma ce Allah kula da alaihi Allah tabbata a gare shi aka ce ya ma ce Allah ya mummune za a musu azab za a musu azab a kadari za a fice musu a kadari amma ban da shahidin sai yake fasadu da ya rubuta sunufi ala ra'atul fitna ai dukkan takobi a fuskar shahidi ya shi fitna hasken takobi da ya ɗauki rayuwa ta ya ishe shi da yanzu ƙarfin bullet na bindiga da ya harbe shi ya ishe shi fitna الله تعالى يقول الله تعالى تبقى كده مشكيش يا شيخ هذا يلا دليل لي صراحة الغيث يوم الشهر أن باوا أدم الشهدين باع نسو أدابا أدابا فأدر أن باوا سيدي شهدين لك الله ورسولك ورسول الله الذين قال الله على المؤمنين الذين فقلت مربوك الله والصديقين والشهداء والشهداء والشهداء والشهداء sai mutane na uku su ne mutumin da ya rasu yana matsayi na murabi wanda yake ya toshe kofa ta yadda ba zai bar abokan gaba su kawo hari da musulmi ba da Allah ta ce ya yi magana amal su domin ya sabiru wa rabitu ma'ana murabitun fi sabilillah shi ma wannan ba a cikin waɗanda za a musu azabar kanna sai mutum na na sai mutane na yi su ne mutumin da ya rasu a ranar juma'a ko daren juma'a ba ma ji Allah kira da abinci Allah su tabbata a gargana cewa na ne musulmi da muke yana juma'ati aure na turjuma illa ya wa qawlu lillahi fitratul qada babu wani mutum musulmi da zai rasu ranar juma'a ko daren juma'a ba ce Allah ta'ala ya tsarkar da shi daga azabar Allah wani hadisi na mutum mutum ne ya mutu shi sai mutane na biyar da Allah ta'ala ya taurace su da azaba kabari shi ne mutanen da ba su da takaliki a kansu wato nan wanda ba a ɗora musu rubuce rubuce shari'a ba da ya aka gari yake awwal ma yajibu ala al-mukallaf ya ne al-mukallaf eh kun zuru eh ya yi shi

كل وجه المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانت ساقم ما أتعلق قدر أن أنت استبدأ أدرس الجبل لأن الله تعالى سواء ويوشى إليه هذا القرآن لأنذرة به ومن بلغ يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالله من العلم والله يقول سورة هنا هو البالغ العاقل هذا ما يقول البالغ أن تتبع قال من ياري يا رسول قال والله بعد كده الواجب لو جمع عذاب قبل قال تعالى سنة يبكرين بعد تتبع العاقل أن تتبع مجنون ولا يقول da aka ce allazi balagat bi da'wati nabi sallallahu alaihi wasallam to shi nan kuma aka fitar eh ko shi kamar ya a ce da wannan bayanan su suna daga jere ba ko ta tarbiyya ko ta tarbiyya da bai taɓa jira wani abu da suna musulunci ba eh daga wannan kisa mai marata yake cewa bin sakiratin bin sakiratin bin sirri a dan bin sakiratin da shi yawo na manta da ke haka marata su da ke fada sahih da akwai magana a kansu da Allah ta'ala ya ce na kuma mu'azzibuna hatta na asa rasulullah amma da kuma ta ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da shi ya ka tubuli lai sallah suna kun baqaya bin ibrahim bin ibrahim eh? to yanzu waɗanda suke zamani da shawara a cikin lafiyar da su addinin da ba an ga da hankali ke nan a kansu Allah ta'ala ya tsare sai matsala ta uku ne da zamu je a gare ta shine ne ke sabbaba azaba a kansu to abin da ke sabbaba azaba ta gare ta kallon shi abubuwa ne guda ko dai al'amari ya zama wajen nan dogalallen al'amari kuma dukkan su da su zunubai suna cikin abubuwan da ke so saboda azaba ta da Allah ko da cikin shafi mana sai kuma na biyu abubuwan da suke musassan ma'ana da lele sun tabbata a kan abu kaza yana zoye azabar kabari abu kaza yana zoye azabar kabari kun gane wannan ko sai ne yana mana cewa yana da niyya yana da wani matsayi na daban sabanin doriya akan na sauran zunubai a cikinsu kuma da aka ce zuwa albani shi ne albani da muke magana kuma ce maka menene alamatu bulo da za ka ce ko dai tsira gashin bara mai kaushi ko gano ko da wannan mutum ya cika shekara goma sha biyar ko ya mafarki ko ke mafarki ya gani ko ka ga abin da ake gani ma'ana ka zai abin da ke ko ya zama ne ko kuma mace ce daga jinin al'ada domin a kan namiji ke ko kaga ko juna biyu duk alama ne na balaga sai da aka mace ce ya zama ke dangogin saurayi wai shi rubuce da ce shari'a ba a haukar shi ba kuma ya san ya wuce shekara goma sha biyar ya san gashin mara ya fito mishi duk abin da kakan shi kakan shi na talatin da aka rubuta mishi shi ma sai an rubuta mishi don ya isa ɗan dandano ne da duniya ya tana sha azumi lafiya ne ke aure ba su ma ka san ka sai sun aure sannan tsakanin gonakin su hakan da mara su samarin sun ba ka sai sun aure ne sannan hukunce hukunce shari'a ya hukun su sai da ka sai da dandano ne da duniya tana yin zagi saboda ne da ke aure ba ko ta sha azumi saboda ne da ke aure ba ko da ta shi azumi ne saboda al'ada ko da farko rabawa saboda mace aure ma ita ga ta sai an yi aure mai sallan da ke kunce shi ta hukunta Allah ta'ala ya sauke na dole ne akwai akwai kuɗa mutane sosai da sosai duk malamin islamiyyu kuke wajibi ne akwai sai da tawjihi sosai da sosai abubuwa kamar haka abu na farko annalimanci yana jin azabar kabari mutum ya ɗauki maganar nan ya kai ce ya ɗauko ta ce ya kawo maka kuma garke shi aka duk mutumin da ya ɗauko maganar wani ya kawo maka zai ɗauki takin ke na wani eh yau sai na yau kuma a ko'ina ana samun su karku cire wani ɓangare ka ce su suka bi misali ka ce ko ɗan siyasa sai da ko takin tafi ƙarfi ko a cikin malamai ana samun waɗannan ya zai ce ai malamai ya ce kaza malamai ya ce kaza ko a cikin ɗalibai ana waɗannan suna suna taimaka sosai da sosai a ɗauko magana malam wani a kawo ma wani yana da ki kaɗe kai malam wani ki aika ki kaza ka ki shi na ki kaza ki kaza sosai wannan yana manya manya abubuwan da ke biyu a gaban kabari balle kuma mata balle maza kowa da kowa ya ta annabi mai sai ya ga lokacin da mutum ya ɗauko maka maganar wani ba wai na abin take ce ai wani ya ce da kai kaza ce da kai kaza sai ka ce da shi kai kuma sai ka ce da shi yaya domin sadiki nan ya rage sharri annu abin kira shi ne wanda ya ke ne aka jira mai sharri ba na nan zai mai da martani ba wai sai an aikata ta a gaban shi nan zai da ilimi ba amma ba ta nan sai a tare da shi da wani a cikin nan wannan ba abin nan kuma na garanta hadisi a kan wannan rasulun da yake kafa guda biyu kun ga wannan ko sai ko ne na biyu da ke cikin abubuwan da ke duniya za ta da ni akwai adamu kamar gudu ne lambar rashin karkata da tsari sai da mana mutum zai yi tsari kawai sai ya yi shi ko ina ko da ya saba kwakwalwar gudu sai na ga duk dubin nan fitari sai ya ta kuka ne ba ban dole ka rufe yi ko dubu ɗaya ko dubu ɗaya ɗari biyu ko dubu uku yadda abin da zai ya shi cikin mutunci sai ta zai sai da dabara sai da ya da ya zai yi tsare iya na gaba gaban ne ya fita da ya mayar cikin wanda sai da zai duk wanda yana cikin abin da ke kai a kadan ko kuma ya je tsungula a duk sai ta kai tsamai a kama shi ba iya tsungula ya rubuta biyu ya gaji zai fita da abashi ko ta fita da ababa dole ya zai a gane kabari ko da wani mutum ko ina shi na zai tsoro yau ta yi kawai bakin ciki ne bakin jama'a ba, bakin ina ne ko ya dawo gona ya tsaya bakin gona kawai ko ya zai ko ina shi na kawai shi dai zai tsoro yau ta yi a bayan jama'a ko dai magana yake aiki da magana ta ji wani jahilci kenan ko kuma mata ko a makarantun kwana da zama a yi babban hol ko ɗaki wani ake shiga ƙarfi goma ashirin da wani shiga cikin shi yanka wani haramun don wani yana ganin al'aurar wani Allah ta'ala yana ta wani gurin gudu rubin hafizin illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghayru mu'minin fa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika min shirki daga cikin abubuwan da ke a gane kamar akwai alhumin min alhamina wani abu a ganima kafin haraba mun kara ta hadisi mutum amma ko umani bayan sallama wani bayan Allah ya ba shi kyautar bawa bayan ana tafiya ko kibiya ta yanko ta same shi domin yana kora dabbar da manzana suna a yara yara wasallam ce a dukkan bargon da ya auka a yaƙi da ake kafa a raba dalila yana nan yana kulliya da wuta yana kullum mai wuta Allah ta yanci wuta hakan nan kuma da wanda jan sutura da girman kai shi ma yana kawo azaba jan sutura mutum ya kawo da girman kai shi ma yana kawo azabar kabari haka na zala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ta cika ce kuma ba da girman kai ne yasa eh da a kullum kuma shi ba da girman kai ba da girman kai ba idan ba da girman kai ba ne wannan abin da yake daga idan sai abin da ya kasa wuta ne da ta ta ta البخاري أتى حديث من بين ما أكمل من الكعبين الصغار ka النار سيقول ta رجل بريك لا ترجع لك لا ترجع لك ضدي ولا هم في الشيوخ ba dai dan turanci za a yi mutum ba dan da ta magana ce shi ba ɗan ubala ba ne shi ba ɗan ka shi ba ne ta kungiya ba kuma ba ko gidi bane ka ce suwa da mun jike kaza amma kana tare shi magana magana kuma ba ka ta sai da ya rage mutum kare ya rage a gare shi ba babu wata kitabi da za a ce aka halatta maka kai ta kai ta ta'ida ko da ce da girman kai ne ce abin da ke kasance irin sawun shi kuma mun tani Allah ta lafiya abu na gaba da ke cikin abubuwan da daga cikin wanda ke gani a zaɓar ƙadari shi ne ke ƙararriyar ƙare da za ta gama ko'ina mutum ya zauna ya gice ƙarya kamar gobarar daji na ta ɗauki gari shi ya san ƙarya ne ƙarya ce kai ya tsaye kuma wani ma shi ke ɗaɗar shi da kai shi wurin yaya ta ko ya kira taron jirgin jaridu ya shirya musu karya cikin kankanin lokaci ko da kewaye duniya ba su da ko a zai ne ya san ya mace shi a zaga kamar ya yi kwanar su daga cikin da ke nuna zaga abin da zaga kamar ya kai kira Allah ta'ala ya fara da musulmi ga kuma cin riba cin riba bashi da ruwa kuɗi da ruwa haramun إن الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا لا يكونون إلا كما يكون الذين تخبطوا الشيطان من المس الله يكرمك كلامه كده بقى الرسول ده ينكس من بنتي يعني الدين حرام abu na gaba da za mu rubuta wannan babin da shi shi ne rigakafi na magani menene abubuwan da ke hana azabar kamar kuma ɗaya eh ina ya koyar da cikin yadda ke maganin azabar kabari ala ta'ala ya tsare mu akwai shahada a hanyar da addinin Allah kuma da magana ta hadisi ba akwai kuma wanda ya rasu ta hanyar ciwon ciki rasuwa ta hanyar ciwon ciki ita ma tana azabar karanta تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أقوى النظري شنو أنا ya بسهل عذاب القبر حديث يا تبدر عبد الله بن مسعود يقول شنو دون بيتنا تشيرك تبارك akwai wata rana Allah ta'ala zai hana shi daga azabar kabari Allah zai canza shi daga azabar kabari har yake cewa a zamanin a muna kira suratul tabara al-mari'a mana sura take hana mutum azabar kabari ko gane ko kuma yake mutum karanta ya zai karanta ne da haramci ba da yaran shi ba yawa mala ta ala ce ya rasu ne qur'ana tartila ba mutum zai karanta da gaban da sai ganin ki mulki da ka da bani ne karanta shi yana karanta qur'ani ne yana karanta wani abu da misali wanda ke canza eh, azaba kabari akwai yawan karuwa nan saboda azabar kabari kamar yadda ya karanta Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta da laifin da tsabar kamar har ma ya sanar da cewa kada ku sallama daga sallah mana daga sallah sai kun da yi saboda abubuwa guda hudu daga ciki ne ta da azabar kamar ya Allah ka tsare mu daga azabar kamar wannan shi ne kusan sukan bayani na abin da ya shafi azabar kamar da malamin ta wani ne azabar kamar ya munkara ya nakiri da kuma azabi da munkar da kuma imani da munkar wa naki wala tunkira jahannan nakiran wa munkaran wala al-hawd wa al-mizan innaka tusah wala tunkira jahannan dan jahanci kira farko inkari munkaran da naki dan wasu suna inkari me dalilin su ne kokolwar su ta ba su ita ce wai ko ta ce malaiku biyu za su yi wani kan ɗaya da ke ta ila za su tsaya kai kamarin ɗan kukkuk sannan shi ita gawar ma da aka saba sai da aka keke ta ta ba kuma shi to yana yana da ko zai zasu rana to yanzu da me yake hujja da ga shi kuma da halin wannan wannan addinin nan yuta ala ikon da shi ba addinin nan da ba hankalin da jagora ka bane addinin musulunci ba ba hankalin da jagora ka bane a Qur'ani da hadisi ne jagoran ta kamar shi wanda ya kawo wannan ya manta cewa idan mace tana shayarwa a lokacin da take shayarwa in lokacin zafi ne nono yana zuwa da sanyi in lokacin sanyi ne nono yana zuwa da zafi akwai tambayar da za a ne shi a ciki akwai kuma daɗin da ke sanyawa nonon ne don ya zo da sanyi a lokacin zafi ko ko akwai shakka zai ke ina mashi don ya zo da zafi a lokacin sanyi eh? ko shi tambaya ta biyu Allah mu da Allah ta Allah tabbata a gare shi yana cewa inna ahadakum yujma khalqu da batni ummi 40 layla har yake cewa kullu yawmin sai ko da zai da sai a turo shi mala'ika a lokacin yana ina yana cikin mahaifiyar to na mala'ika yake cewa tun da mala'ika ne zai busa mishi rai kuma za a bushe da rai to yana mala'ika ne kai a cikin lafiya domin da cikin lafiya da kabari wanne ne yake zama kankani ya zai zama kankani da mutum sura ko ne zai nuna muku da addinin wannan ne ba a rayu ko da rijal ba a sanya addinin nan dan ka ba wai abin da idai da kokolwarka ke da shi wanda bai dini da kwakwalwar ta za ta yaso da shi ba a ta haka addinin musulunci ne ba addinin musulunci ya gini ne a kan قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو كلا أن وأن ملائكة ممكن بمكتب من بعثها يا يا مكتب من المشبع هذا من النكرة وأنا لا أعرف أن النكرة شيل عدم بيته غير معرف ضد المعرف وذلك sai karatun mu kenan na babako sabon karatun mu kenan na الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه درء ناقته والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم da kuma imani da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne su imani ce jama'a ta Allah kura da alaihi Allah su tabbata a gare shi yana da tafki da ake shan ruwa a ciki duk wanda isha wannan yin ba zai sake ke kishin har abada ne sunan wannan tafki ko kuma alhaif ما تبكي ليش matarki ما تبكي wa matarki ina muku magana ko jin tsoron magana يعني والإيمان بعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمان بترك من الله صلى الله عليه وسلم ما تعالى كنا أن تعالى استبدع بريش لا يبي أن ترك صحابي كان بحديث كيف قريت حديثه حديث الحوض حديث صحابي كان بحديث كيف قريت حديثه وقال الله هذا حديث الذي يتحد التواتر لا لا تعالى كلا لا من تعالى استبدع ذلك لا بقى حديث البخاري كلا أنا فارقكم على الحوض أنا فارقكم على الحوض من إلا رجل أتبكي شيئا كلا shi ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne za a akwai shi kenan ya Allah ku sanya mu cikin waɗanda za za su isa wannan kirki din inda manzo Allah sallallahu yana kai yana jiran ma ji Allah kirara ne ce Allah tabbata gare zai ce haudi tafkira masiratu shahar tsawon tafiyar wata guda ne ماء أبيض من اللبن ruwansa ya fi nono fari wari ne shahiyar afuwa da nuna miski ƙarshensa ya fi almiski ƙanshi da kijanin mutumin jini sana'a koren da ake sa ake sha kofin da ake ɗiba a sha kamar taurarin sama ya nake ganin taurari a sama mala in gana ta za ka ɗauka za ka ɗauka wani gudu za ka ɗauka suna da yanzu da su yanzu yanzu da suna da yawa kenan sosai da sosai yana ta ba sai zai gaggawa wurin ɗauka ba hanyar da ake biya ɗaga kai za ta yi in dai ba da hanyar da ake biya ɗauka ba to duk shan fanyar da za ka yi ba za ka isa ba za ka ƙara zuwa inda ake sha ba ake ɗauka ba man shariba minha duk wanda isha wannan fala yadda abada ba zai sake jin kishi ba wannan hadisi bukhari ya rawaito shi yake nan sharida wanda ya sha wani na kai da ba zai sha miki shi akwai musulmin da ba zai sha ba eh? duk wanda ya bid'a ma'ana duk wanda ya mutu akan bid'a ba a sha ba kuma ne da mutu tafsirin farko da yanzu da yanzu eh kaga duk wanda ya gudiya ba shi ba don kake ne ya gudiya kuma ya ba. kun gane ko Allah ta yana cewa kullum da jina kafaru in yantahu yu'tar lahum ma qad salaf kafirci yake so da ka duk wanda ya mutu akan gudiya ko da ka gudiya ba mu kafira ba ce kenan kuma ba mu kafira ce wallahi hasabu jahannama ne ba. so da yanzu yanzu jahannama ne sarrafa ɗaya daga cikin hatsarin bid'a kenan duk wanda ya mutu a kan fitowa ba zai sha wannan ba Allah ya kira ya ya a ya duk wanda ya ya mutu a kan bid'a duk wanda ya mutu a kan bid'a domin da ne so da so ba da wani hanzari da mutum zai ce yanayin abu bai san bid'a ba ne bayan an ce kai shi komai sai ya yi tambaya dan Allah ta'ala ce fasali ahla zikri in kuntum la ta'lamuna me ahadari rariya mata ta sallah ko ya san ya san sallah sai dai gudan da yi yace wa yas'al ulama wa yaktabi bi mutakin bi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk yana ina wadannan bayanan da zai je aikin da bai tambaya ba Allah sallallahu alaihi wasallam حديث ابو سمرة حديث ابو سمرة فقال ان الله سبحانه وتعالى ان شاء الله استبدع جريشي الله سبحانه وتعالى استبدع جريشي ان لكل نبي حوض وما لا يرى لكل نبي حوض كل محمد يرى بكبكي دليل ان شنو قد ما قال صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حوض لما كل محمد يرى بكبكي وتباون به أيام أكثر واردة annabawa suna kallon su ga waye zai fi adadin majiya adadin waɗanda ya zai sha ko yana jira ya ga waye a cikin annabawa ke a ga wanda annabi ne kowane annabi yana sa idan ya ga wanda annabi ne zai fi adadin waɗanda ya zai sha ana suna yake cewa inni arzu an akuna aksarhum wani ni kuma ina fatan ya zama na lafi su adadin waɗanda za su sha قال قصير ذلك تشكيل الجلسة ولا حديث حديث رواه الإمام الترمذي بما لا يكتب وكلام بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض ما دام الذكر الخاص له ذكر عام بعد خاص ذكر عام بعد خاص لأنه ولي كل نبي حول كل ما نبي أنا أرتبتي أتكي وما قايدة أنا صلى الله عليه وسلم استبت عبريشي يلا أتكي إنه بعد ذلك أتكي وكلام بحوضي rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce alhaid daban alqasar daban ko gane ko wasu ma suka ce a'a duka ilmi waɗanda suka ce alhaid daban alqasar daban sun ce ɗaya yana amfanar ilmi yana amfani da yana samun ruwa ko abin sha ne ta wani إلا صالحا سيدي النبي صالح عليه السلام فإن حوضه domin tantance shi ya kira annabi salih dar'u na naqati shine haifesa shine tsakan dar abin nan zai zai dar hanta hantar ta gina shi النبي صلى الله عليه وسلم التوبيخ ده وآتي ناس أمور الناقة من بشير حتى نتزل مود ده ومن يشرب بالآيات إلا تخويفا كل شيء كله ولا نسمع أنا جعل كل شيء لما رحمة الله كتابة لكل حبيب إلهي mana yanzu ne yana ce mana annabawa dukkan su suna da haƙƙin banda annabi salih alaihi salatu wasalam hadisin da yake in ban da annabi sallallahu alaihi salatu wasalam shi ne hadisin da abdulkarim bin kaysan ya rawaito shi daga sayyid bin umayya la ya kira da abinci Allah tabbata a gare shi aka ce ya ce haudi ashirin min tafki na wanda zai sha a ciki a ranar alkiyama a ranar alkiyama wanda da alkiya da dukkan wanda ya zai daga cikin annabawa yace wa yab'athu Allahu na qata sabu sai Allah madaukakin zarki ya kawo da taguwar samudawa hadi la a Allahu lakum ah wa tawiya ta'kul fi ardillah wala tamassuha bi shay'in min al-adab sai Allah ta'ala ya kawo da taguwar samudawa da salih da annabi salih alaihi salatu wassalam sayyahladuha sai annabi salih ya tafi wannan ne ne ويشرب ذا يشاء والذين آمنوا معه كيقن بالكي إيمان بشيء والله الأمة تشاء حتى حتى يأتي بلاد الموقف حس زود ولن تأبوه عند ضعفه سيد من ولن تأبوه حنصر ولن تأبوه شيني على حيث الرسول شيني تنفسه حتى حتى سيد الله صلى الله عليه وسلم يأتي نعم. حديث حديث لنا abdulkarim bin kyautan shi abdulkarim bin kyautan al'ukairi ya rawaito wannan hadisi da ya fito magana shi a cikin littafin littafinsa addu'a sa'ul kabir da ibn jawzi a cikin al-mawdu'at duk da na ɗaya su sai ta hadisi mai tayar abdulkarim bin kyautan shi al'ukairi yake cewa majhulun bin nakal shi abdulkarim bin kyautan majhulun bin nakal shi al'imam zahabi yake cewa a cikin abin nan al-mizan nashi yake cewa min al-majnun shi abdulkarim bin kaisan min al-mujahid saboda haka ya hadithu ne mulka sannan sai ya kawo wannan hadithu da muke magana kan shi hadan nan kuma ibn hajar a cikin mizan abin nan misalin mizan yake cewa wannan hadisi ne marzo قالت التلاوة حديث لكنا والكذب المختلط المشروع على النبي ذلك الموضوع هذا ما يقول جيد يبقى أشياء الموضوع قالت هذا حديث موضوع لا أصل له ولا حديث حديث من الموضوع أظن علامة ناصر بن الألباني يا كان في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع ولا شيء سورة ومن استثناء إلا صالحا فإن حيث يدر ما قتله ومن استثناء يريد كلا ذلك فذلك سورة ما أتى إلا بأن أن أنت الله استبدع بريسي يا بحور حتى لو أن بواسنا بحور شو كل ما الذي يرى بحور ماشي كده قال الإمام البرهاني رحمه الله عز وجل والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جيش جهنم وما من نبي إلا وله شفاعة وكذلك الصديقون والشهداء والصالحين ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دكما الإيمان بشيطان مزال الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين بما سجنبي الغاطئين ما سجنبي كما سكشكري su yaye alzabirin masu kuskure kuma su yaye su kun shiru can wuraren ban duka ce kone ba shi ne da eh ne da nuna ka eh? gandar yamma masu ganganci ko masu ko masu kuskure ne da nuna أو أخطأنا سيراجع سيتي الخاطئين بيتي المخطئين المخطئين سنة ما سدنجنشي ما سكسكري سنة المخطئين ما سكسكري أما الخاطئين برجنشي خطأ برجنشي أخطأ كسكري ما لا خطأ يا برجنشي أخطأ يا كسكري الله تعالى ربنا لا تأخذنا إن فينا إيه، الله تعالى الله وجاء فرعون ومن قبلهم ومن قبله بالخاطئة والمؤتفكات بالخاطئة ليس أنا بآية الجزء والمؤتفكات بالخاطئة يقول لا يأكلهم إلا الخاطئون إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين قلت يا أبانا استغفر يا رب لنا إنا كنا خاطئين هذا نفسه المخطئين لنا كذلك فرعون من درجة من تشكره له إن فرعون وهامان وجنودينا كانوا خاطئين سنة الكلمة سلوكي ما سجن جد سنة سنة سنة سنة سنة أبدا سنة سنة سنة سنة سنة وجحدوا بها واتقوا لله عن سنة ظلما وعلما الخاطئين ما سكسكر يوم القيامة أرانا القيامة وعلى الصراط بكما كما تعلق إلى أن على استبدع عزيز أكل صراطي ويخرجهم من جيش جهنم إيه؟ بكم بكم صراطي لا يسكن لا يسكن هذا كيف يكون هذا كيف يكون هاي شو عرفته شباب الشباب يعني ويخرج من جلد جهنم kuma dai shi na bila Allah sallallahu alaihi zai fitar da su daga cikin wutar jahannama wa qad yukhrij Allah al-azim fadri min an-nar al-sada min al-qalbi tatarayyu ala al-nahari fi bidawi ta'ya bil-ilm tahaddi hamil al-sayl yana da jabi da Allah kan da kana da yalla in da da shi biyu na baya sai da wannan nan ba ai kun da da ku da ku ha ƙarfa kun da da ku da ku ai ai da ku ya ta ne sai ko ba ta da yanzu na buga waya in kira in jabaici kai tsaye ke nan kai da kake ne ko a cikin ne ko a ina ko a ina wannan ba ka tsarki a wani wa ma min nabiyyin illa wa lahu shafa'a babu wani annabi ba ce yana da ceto wata zarika su diƙo da hagalin su da shahidai wa shari'u da salihan bayi duk yana da ceto wannan lahu ba da zalika ta sabbi da kafiri hadal kuma Allah mana da sai sarki bayan wannan yana da falala mai tarin nawa alaman ya sha'u an ga wanda yake wal khuruj min shi ne fita daga wutar da ake magana da ake magana a kai shi ba da mashtaraku bayan sun ƙone sun zama ƙurmus bayan sun ƙone wa sharin sahama sai zama gawar ina da sannan sai a fitar da su a kan wasu a ba'in haram sannan zai zai suna kusurwa a hankali a hankali a hankali ka hadda hannun da sai da ta yi wannan gabar ta kunshi al'amuran masu tsari da al'amari na farko shi ne tabbato ceto shi akwai ceto ko babu amma za a ban halin suna wal jama'a shi ne akwai ceto ko da mutum ya ce shi halin suna ne a nan da yarda da ceto ba to wannan ya ɗi guda ce ko sauran alaikis da na suke da rayuwa a lokacin sun ta an ta an lokacin kana yana kana yana na kamar Allah ya kashe da kafa wani mutum yana nan kanka zai kana kanka kana nan wannan zai ne mu ham magana a kan ceto magana ce guda akwai ceton da yake koran ceto akwai kuma ceton da yake tabbataccen ceto fahimtar waɗannan al'amura ya yi mai wasu wahala ya sa suka kore ceton baki ɗaya خير من خير سلك اللي كيش قلبه من الحيين كيش كان كان وقش قلبه من الحيين وما قايدة إذاكي هذا عليه القرآن أكي ما كده آية كما يا أيها الذين آمنوا أنجب إلينا رفضناكم من قبل أن يأتيه يوم لا بيء فيه ولا قلة ولا شفاعة ولا شفاعة إذا لم يكن هناك شيء يقول شيء يقول شيء وتقول يوم لا تجد لنفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة هذا يوم ما سيموع في بعد شتو دعاء تتنين دعاء بفتح الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا بسيرا آية إلى أن نسمع كل شتو عبد الله فيه sai suke nesa da sai kwakwalen suke nesa da fadar Allah ta'ala mai zama da yashko inda bi illa bi izini kama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wa kam min malakin fi samawati Bari? Adam mutum da adam da zai ce da arzi. Kun da irin wannan ko? Sai raka zai a zama a ce kan min malakin fi samawati gaba. in mutum bai abin da ba zai ce wal ardi ba za ta guda jikin wa kan min malaka fi samawati la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda to ka duba ayoyin za ka ga cewa akwai ceton da aka kore wanne ne wannan ceto shi ne ceto da kafirai kafirai ba za su ceto ba ba kuma za a cece su ba domin ceto dama akwai wanda za a ceta akwai kuma wanda zai yi ta to shi kafare ba za a cece su ba ba kuma za su yi ceto ba bin Allah ta'ala yana cewa wa kan min malaka fisana ya ta la tagun shida tu shay'an illa min ba'd ay adala la min man yasha'u wa yarda ne ce wala yarda li ibadi bil kufr sura sun kafirci suna ga tafiye ba za cikin waɗanda za a cutar ba na cikin waɗanda za su cutu baki ɗaya to waɗanda ba tafiye ba za su cutu za a cuce su ko zai Allah sai da wannan kuma ya zama mataki bayan mataki mana wanda ba kafiri ba dai za a cuce shi ina ba ta mun gane wannan da kyau mun Allah ta'ala ya wa waɗansu yace ma salaka kuke saka ba za su kalla kenan qalu nan nakun min musalli wa lam nakun mut'im miskin wa kunna hudu ma al-khaydin wa kunna nukazzibu bi yawm al-din hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ashe ashe akwai wadanda ceton ne ceto zai musu amfani shi waɗannan ceto masu ceto ne ba zai musu amfani ba haka nan manzon da yashfa indahu illa bi ujuri babu wanda zai ce a gaban Allah sai da izinin Allah babu shi kwata-kwata babu wani wanda zai yi ceto a gaban Allah sai da izinin Allah wannan zuke nuna maka ashe ceton na Allah ne qul lillahi shafa'atu jami'a ka ce ceton baki ɗaya shi na Allah ne shi ke cewa wani ceto ne kun gane wannan shi wanda zai yi ceton sai an ba shi izini ne ya yi ceton kuma ba za a ba shi izini ne mutlak ya ceci kowa da kowa ba a'a ceci wani ولا شيء بإذن الله لم يشكر عندهم إلا بإذن الله تعالى يسرد تيزو من غير متباع وغاني عن غانا ومن دون الكفر in za mu addu'a yanzu ya za mu ce za mu ce ya Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ta, ko kuwa ya rasulullah ka cece mu bari mu tambaya ba mu gane ba ku na tattun ko gane ko zama ka ya ce hasashi hasashi ne jawabi ya za mu ce abin da ke shiru tambayar za mu ce ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda manzon Allah ya san musulman zai ceta ko kuma ya rasu Allah ka cece mu mu ce ya zai cuta alhamdulillah ya Allah ka sanya mu daga cikin wanda manzon Allah zai cuta domin ceton da Allah ne kullillahi shafa'atu jami'a kun gane wannan ceton da Allah ne sai raka tunda nashi ne shi za ka roƙa kenan wannan kenan ayoyi da ya sun tabbatar mana cewa, cewar akwai ceto kamar ayoyin da muka ambata wa kan malaka fi samawati la tuzmi shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda man zalla yashfa'u indahu illa bi idin ayoyin da sunan da yawa suke na'am abu na gaba mai ceto kai tsaye ta babu wata gargaba za mu cewa ƙarya take shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan shi zai shigo wanda kan baka bi shi ba to mutum ya san yadda guda amma haka kai a ɗauko maka wani mutum a ce ya ka bi shi in baka bi shi ba zai cece ka ba in zai cece da lafiya da yayi Allah sai ya rana ikiyama fa Allah sauki ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai babu ruwan wanda in tarayya da shi a ciki kun gane jumla babu wani wanda yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan ceton kamar haka ceto na farko shi ne bayan an tsaye a fage a filin alkiyama tsayya ta yi tsayya bala'i ya yi bala'i a zo na a yi hisabi dan wuta ya san ya nufi wuta dan aljanna ya san ya nufi aljanna to ya zai je ina Allah da kana a zo a yi yanda a cuci al'umma daga wannan halin shi sai farko ce za a bi dukkanin annabawa a jere su kowanne ya ce ina a jeren annabi adam ya ce ina a jeren annabi nusu ya ce ina a jeren annabi ibrahim a jairin annabi musa annabi isa kowanne yana kawai yana cewa a jairin manzan allah sai dai manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai a jairin su ce amal ha ala wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake shi shi kadai shi ne bayan kowa mabuɗin aljanna ya isa hannunsa. sai ina kenan sai aljanna to amma zai kowa zai aljanna a bakin kofa zai tsaya sai ya jira na zara sulam ya zo ya nemi a buɗe ƙofar an buɗe saman ya shiga wannan matsayin na sulam shi shi kaɗai yake shi. ku zane ko Allah ta'ala ya yi magana a kan wannan da ya magana ya su kallon abin abinda ya fi kallon zai yi na ta kayar mai irin jannati zumaran hata idan ja'uha wa futihat abwabuha amma ta jahannama hatta idza ja'uha futihat abwabuha shi dan jahannama ai suna zuwa kan damar ko ko abu da suke ko kuma futihat abwabuha ran taraji dan jahannama suna zuwa kan watsa suwai kullum ma wuce fiya ko je ta ala wa sadana ta ala wa sunna fi sanan ba a jira wani ba a jira sai an zo bude ko ko abu suke amma a aya ta حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها هذا جاءوا هذا فوق فتحت أبوابها كما دفعوا درجات في دراوة har lokacin da suka zo kofar kuma aka bubbuɗe kofar ashe kuma yasu kofar daban buɗe kofar kuma daban za mu karanta hadisin da ke cikin sunan abin da cikin shirin a daidai wannan da ma'aiki Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa a babu aure nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana awwal an-nas yashfa'u fil janna ni ne farkon mutanen da zai nemi ceton a buɗe aljanna wa ana aktharu al-anbiya tab'an kuma ni ne wanda ya fi dukkanin annabawa yawan mabiya adadin mabiya a ƙarƙashin wannan babi al-imam muslim ya koro hadisai daga cikin hadisan da ya kawo a ciki ya kawo hadisin anas ibn malik ma'ana da isnadin mun ce isnadin kenan anas ibn malik yake cewa ma'aikin allah tsira da yamin allah su tabbata a gare shi ya ce آتي باب الجنة زوج قوتر الجنة يوم القيامة أرانا القيامة فأستفتشه سلم لي مئة جندي بمثي إذن تأتي تفتحني أمش الآن هنا الهمزة بسيم بتاوى ما العشر فيني يفيد أطلع هذا الشر فأستبتهم سلم لي مئة جندي أبدا ذاك له أبر الجنة سيقوم الخازن سلمي أرنجبا الجنة يتشير من أنت يعني الكلمة فأقول شيء شيء مشمل صلى الله عليه وسلم أي فلم تكابر باب كمشي سيكون أشكال إن شاء الله ده باب ومتبر مرضى الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بدون إطلاق ده تاريخ استثنائي بقى wanda ce a cikin halittun Allah da ma akwai wasu gidada suna cewa ya fi ƙar'ani za ce Allah ya fi ƙar'ani kuma alhalin qur'ani sifar Allah ne alqur'ani ghairu makhluq sai ka cikin ki bani wannan magana ce al'azim sai ya ku sai mai tsaron gidan aljanna ya ce duka umurtu da ke aka umarce ni la aftahu min ahadin qablak kada bude da kowa kafin kai

الله تعالى يسلمك لكن ما أقول الله تعالى بيقول ساعة كل يوم وما كنا لنهتدي ليلة أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والله ذاك أنا من إلا بك الله تعالى يثبت بك أكل تبركي لنا ذا الله صلى الله عليه وسلم بأكل تبركي لنا ذا الله ذاك أنا من إلا بك wal imanu bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da imani da ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ba su shi shi kadai guda biyu ƙarin na uku shine ceton da zai na Abu Talib bakkansa Abu Talib wanda yake yayi gwagwarmaya da shi sosai da sosai ya bashi kariya iya kariya shi abu da ba ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya iya kariya malaman da suke suke ce akwai shi ne Allah ta'ala ke cewa wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu ko da yake tafi Imam al-Qurtubi ya kai da hadisi sosai sosai har maganganu da shi Abu Talib yake da su Abu Jahal suka sanya da ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare suka ne suka ne mutane shi da awa suka tangane shi ya zo yana abu talib yana zuwa ya zara takobi za su tashi ya ce duk wanda ya tashi a bakin ransa abu talib ya ɗauko mahaifiyar kuma ya kogo za a fuskoke su ya ce da alaƙa sallam su da abu amurka ma alaƙa zata zata ka fasa ɗau al'amarinka ba ka da wani mai kyama ka faɗi duk abin da ka ga dama haka abu ɗalib ya ce da shi ka duk abin da za ka faɗa babu wani wanda ya ce ɗaga maka fara a gaban sai dai na zai kuma na shiga ƙasa haka abu ɗalib ya dinga faɗa ya dinga faɗa ya ce wala kada alimtu bi anna dina muhammadin min khayri min khayri adyanil bariyati dina laula al malamatu aw izaru musabbatu la yadhkuru sallam bi zati dina yace hakika tabbas na san addinin muhammad shi ne fiyayyen addini ya ce lailan da nama da ba zai zargi ba a ce na da addinin nawa inda su da cibe a gare shi ce da ba don kada a ce ya da addinin yara ba da ya fi shi sanarwa kuma wani abin ya gano ce shi ne daidai wani za a ce ya da addinin yara wannan shi ne ya hana shi har wasu ne ke cewa zai dinga roƙa mashi ba fara mutum ba hana shi ba الله تعالى كما يقول لا تنهوا من النبي الذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولا كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما قال في كتاب ابراهيم لعدو الله مولد واحد ما تبين لهم أنهم عدو الله تبرع منه ان ابراهيم لعدو محمد wannan ke tare sallah ne zai nemi cutar abu talib idan abu أبو ta gina musulmi zai kafin lura da wannan za a nuna mishi ceto a canza mishi wani matsugunni a wutar jahannama ta da yan wutar jahannama za su ji ina su ne a wannan wurin to amma shi kuma zai ga cewa babu wanda ya kai shi zai azaba domin za a samu ne takalmin ƙarfi na wuta ta da kwanye shi take da ƙarƙara to a duk da aka yan jahannama suna ganin ai shi yana cikin takalmi to kaga sai canza ne su birni daga wani wuri zuwa wani wuri yana ake to da a rasalar shi kaɗai yake da wannan da zai na wani zai da musulmi ba al'amura ne nan waɗannan lamar da Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai babu wani wanda ita ruwa shi a cikin su kun gane wannan sai kuma ceto na masu laifi wanda shi zai fi kamar da makaranta jiya akwai wanda yake an auna ma'aunin sa ma'aunin yaya mummunan yaron da yake kyawun amma kuma sai ga an yashe mishi to wannan ba shi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi nan masu zulubin wanda suka saba ma Allah madaukakin sarki a cece su daga wuta su fito zuwa ila kuma zuwa aljanna to wannan ceton na daga wuta a fita zuwa aljanna ma'aikin Allah su da aminci Allah su tabbata a gare shi kuma yana da shi yana da lokaci ko ne kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi wannan ceton a farfajiyar alkiyama ya ala sura kuma zai yi ceton a kan sirabi kamar da bayani zai zo nan da mutum a kira da sirabi wa yi kuri ne min jefi jahannam zai fitar da su daga cikin wutar jahannam waɗanda suka saba ma Allah ta'ala amma suna da asalin iman suna da iman wa ma min nabiyyi illa wa lahu shafa'a babu wani annabi ta ce ba yana da ciki babu wani annabi ta ce yana da ciki wata zalika siddiqun haka ne siddiqai su ma suna da ciki kun ga wannan rukuni na rukunai kenan annabawa siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihun da salihan bayi ne kenan gudu akwai mulki da gane su akwai mulki kowane annabi siddiqi ne kowane annabi siddiqi ne amma ba kowane siddiqi ne annabi kowane siddiqi salihu ne ba kowane salihu ne siddiqi ba ومن الله ورسوله أولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال لنا أشهد أن مريم ذات الجدول. ليه saboda siddiqa ce wa ummuhu siddiqa ce kana ya kula da ta'am eh kada a cikin salishin wannan walibai za ta shiga kisa wani lokaci a ta'alili da salishin wani lokaci kuma a tarihi da alwalibai so waliyan Allah suna ciki kula da waliyan Allah بما هو من الشيطان إنما ذلك من الشيطان يخوفه أي واحد ثلاثة تخاف ولا وجد من دونه سي الله تعالى هنا يقول يقول الله ذا شيء domin duk da su biyu waliyu ne ba duk da waliyu ne su biyu ke ba. Allah ba ولله بعد ذلك تفضل كثير الله مره يتكر في بايا تكون هنا بقال الله مكان لها على من يشاء بغنب شيء الله تعالى يشاء والخروج من النار تتعرض وتبا بعد ما اشتركوا بايا سنقول وصاروا في سنزمع جو الله تعالى يسوي بطوة كان شيء لما كان بيتكلم في حديثه لما الله صلى الله عليه وسلم بالتركيكين سجن مسلم الإمام مسلم في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار باب إثبات الشفاعة باب بتثبت بتشتري وإخراج الموحدين من النار ده كل كتب ما في تغيير ده بنتا سنة التشهيد وإذا تشهيد الكامل ده يعني الكامل ده سنة حتى لن يجب أن يشتغل بسوء الإمام مسلم آه، يقول حديث كنت حدثني هارون بن سعيد الأيدي قال حدثني بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من يمات أن الكلام عليك أن يستبد عجريش لا تشوف يدخل الله آل الجنة الجنة الله مدى وكيف يتنزيه شدده يقول الجنة الجنة الله تسلم من الحسن يدخل من يشاء في رحمته زي كده الدوام بيسوق بدل سكر حمصة يا الله تسلم زي كده الدوام بيسوق سكر حمصة يا الله تسلم ويدخل أهل النار الله الله تعالى زي كده بقيمة وانت الله تسلم ثم يقول ثم يقول الله يسلم انظر من وجدت في قلبه كذوبة تزني بعد كلام da mala'iku don ya kyauce shi kalbi duk wanda kuka samu a zuciyarsa misala habbatin min khardali yana da abin da ke nauyin kwayar komayya min iman na imani kuma yake fa akhir jin astabi a yana akwai waɗanda in sun shiga wuta za su fita kun gane wannan akwai waɗanda in sun shiga wuta za su fita daga Allah ta'ala yana cewa ويوم احشرهم جميعا ثم يقول الملائكة ثم يقول أبنا ثم يقول وعدنا وأبنا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الكفر وقال أولياء من الإثم من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا يبقى حكيم العليم قال والله حتى الله تعالى يقول يوم يأتي لا تكلم النفس إلا بإذن فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا الناس النار من فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ربك فعال بما يجيب سوف يعمل الذين سئلوا ففي الجنة من فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدد لأن الجنة تأتي عطاء غير مجدد لأن تأتي إن ربك فعال لمن kun gane da suke rashin zato waɗannan ayoyi zai zo nan gaban kaɗan. Mabi Allah kira da hannun tsarin suka bata gare shi cewa sai yi juna min ha homo mani sai a fito da su daga cikin wuta homo mani sai ya shi sun kone ƙadirin ta shi sun riga sun yi lagata sun yi ba Allah ta ala sai sai yi kuma fi na ayyul haya sai a wata ta cikin koge rayuwa ayyul haya ayyul haya ba na shi kuma rayuwa ina ce alhaya arsalallah ha yawon arsin sai arsin ko rufe alhaya akwai haifu a yau sayan mutum da su sai su dinga tsira a ciki kana kan da ke kamar yadda ƙwayoyi hatsi yake kira ila jami da sai idan ake mace ke ruwa ruwa ya bai gola da kita ya gola ne wuri bane da ita sai zai yi zai mai can sai ga tsoro masu kyau suna fito kewa haka za da suna fito suna fito kewa suna fito kewa alam karauke ta ya kai rubu safara sun bada da yake fitowa haka yana da yana da rayuwa rayuwa haka Allah sallam ya ba da wannan hadisi yana cikin hadisi da ke tabbatar da ceto kuma an shiga wuta za ta ta wannan ita ce a tura ta hannun suna wani sana'a cewa idan an shiga wuta ba a kai wadanda ake shiga wuta za su fita wannan hakira ce mai zurfin da ce ne a nan jihar Niger akwai waɗanda ne suna cewa wai kina jingina kashe da ahlus sunna kuma suna cewa ko ya shiga wuta ba da har abada kuma ba iya shiga ahlus sunna ba kuma ba tana cewa shiga ahlus sunna ba kun lura da wannan da kyau domin da ke tsan kada ya tsaye alƙur'ani da girma za ga Allah ta'ala ya tabbatar ma ɗan aljanna aljanna khalidina fiha abadan hakan ne kuma kafirai ya tabbatar muku da ita galibi na fiha abadan ina so ku gano lafazin abadan ya zo ne a cikin ɗan aljanna mummunai kenan da kuma kafirai amma masu saba na Allah ta'ala ku shafi mu yashidina ne kuka sai dai galibi ne ka zo da abada ya zo ne أها عبد الله لا suna an tabbatar musu da wuta abadan yan aljanna suna abadan amma ba kafin da ya shirya ba sai dai zalim ne da shi ha babu abadan ko da ne Allah ba da yake cewa wannan bin amali wa amilu salihati من الجنات الجبل من تحت الانهار من الشيعة ابدا لو فيها ازواج مطهره وندخلهم الذله لما دول عملوا يعني عمل الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحت الانهار من الشيعة ابدا. ولا تقول ابدا يعني حتى لو يقع ولا فيها كم ساعة وذلك الله تعالى يقول لهم جاء أجل طاعة ومن جديد من ذلك ذلك هذا يتبادل من جاء ذلك عنه والذين آمنوا وعملوا الصالحات سنجدون من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا هذا من الله تعالى يتكلم أشكر سورة المائدة yake قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وأنت لا تنتجم من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ويرضي عنه بل الفضل العظيم هذا ما الله تعالى يقول السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد من جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا هذا هذا خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا ولا wannan ba kenan gaba ɗaya لا من مين هذا ما الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. كلها من المؤمنين الله تعالى أبدا الجنة خالدين فيها أبدا حتى لو كنا كافرين خالدين فيها أبدا هذا الأمر على فإن الله لعن الخاسرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا كل متى فإن الله لعن الخاسرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لما كلمة مثل الجنة بتوع حتى لها دوشة متى فإن خالدين فيها أبدا من كده كما يقول ان من عالمين kuma da kamar yin yana da kyau saboda haka sauran ayoyi na mulmulai da ta gaba a kawo kalibi na fiha ba an da karfe abin da a kawo kalibi na fiha ba sai da tunda wasu gaba da kalibi na shi a tun da kuyi adaban to amma wannan ba da ba da wannan shi ke nan sai zama da ba ta aka kalli mutai ba sai zama kana da ayoyi suka nuna cewa aljanna kalibi na fiha ne abadan an nuna ta shi da yawa a wurare da yawa jazaa'u بعد الذين عملوا وعملوا يعني الصالحات اولئك اصحاب الجنه دول فيها خالدون بس ابدا سورة وكيل عليك انت العبد كل هذا يوم هذا الذي نصر عليك او كل يوم الابدا سورة وكيل عليك انت العبد ان الذين كفروا والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه فهذا دليل ابدا سبب انك او سورة ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا مدن جنة زعما كده وقصات الموحدين ما كده شو ساعة كاو حكرة يوم بتدعي suna filofi na kusurkan da bai kai kafirci ba ko da an kawo da kamun kuma sai babu abadan bala man ka saba sai ya kan ya haka ku ya kafi ya ati ko da ya haka ne ka da ko da ashabul nari kun ciya kalidin ba ka abadan ba الذين يأكلون الربا لا يقولون إلا كما يقول الذين كفروا الشيطان من النفس ذلك قال المقال من البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاء بميتة من خالدا شد الله في جهنم خالدا فيها ليس دين الله عليه ولعن وابل عذابا الجنة بل بل ابدا ايه؟ ولم لم يشتكوا كيف انت بعض الحاكمين شفت عبثا قالوا كل شيء عبثا من منوع الجنه قالوا كل شيء عبثا انما في بيتك فيها قالوا كل شيء بل عبثا شيء ولا هنا من السؤال لو الشيء خالد من الشيء هذا عملنا عبدا ليه ليه خالد من السؤال ده؟ ذات الجمعة ذات الجمعة جمعة كتير يا جماعة عدل عدل كلام بلاد زي خالد كلام الجهاد ولا دي صلى كل غير الشيء وهذا خالد إلا من جبال على وهذا خالد شيء كل من الشيء جمعة واحد البند بند من يروي يروي كل واحد على هذا kun shi biya ku suna jana suna nan ne har a gaban abad ko kuma suna jina yaro da amma sai sai har kali da ina da bana ya shi ai ba mai jina sai biya ko ne ko daga indiya jina ya kuma ba da yana har abada da ne wanda da jibala ta ci da ko da ta ya jami da kai ne ya kamar goma ta Allah ba na da ga ne da ne kenan cewa akwai inda yake yake shiga aljanna za ta अगर लड़की गई का दस हजार दोनों की लोग तो अल्लाह ताला का अमन का अच्छा का शुरू आदत बनना तेरे का बिजला अच्छी उन दोनों लड़के को वाली लड़के ना दादा लड़की लाठी से लेकर गई आए तो बिजली ना सर ले सर सीधा आदत बदल دلائل لا غير من لما كل من يقول كل كذا دلائل لا كل شيء كان انا مثلا لو جاء مثل ما يشوف ما غير ولا ما مثلا لو جاء كل ما جاء كل هذا مثل ما كان غير شيء يا ابد على قصنا مشكله من بعد ما تجي عندك الجنه كده على الصراط ويخرج من الجنة جهنم وهل النبي إلا من الشفاعة وكذلك الدنيا من شر الصالحين ومما يدار ذلك تفضل الكثير على من يشاء بك يقول مثلا الله تعالى يذكر الدين السوء الجنة الدين البيت بعد إيمان أهل الجنة والخروج من الله بعد ما احترقوا وصاروا فحما وإيمان بالصراط على جهنم ويأتي الصراط ما شاء الله ويزيد ما شاء الله يسكت في دعمنا ما شاء الله ولهم انوار على قدر المريض وايمان بالصراط على جهنم ده كل ايمان بالصراط ولا بعد ذكر تاثر في جهنم وقد الصراط الممد فوق جهنم وقد الصراط الممد فوق جهنم خطر كبير من الأسف شكل ده غير كمية هيك تلف على كده أهل الشروط أشكل عليك أنت تيارات الاستراط اللي يمد في هذا الجهنم حتى لو تراقي بقى تجيب كعشو بقى تجيب بقى عشان دور أنت أمام كما سمع من الله جل وعلا من الله في استراط مجال البلد عن كل استراط لا بد عن كل شيء da يرجع الجنة يأخذ الصراط الذي شاء الله صراط زي الدنيا اللي الله يقدر عليها ويجيزي ما شاء الله زي قدر صراط الوند الله يجيزي زي كتب جهنم ما شاء الله زي أكثر سنة جهنم الوند الله يقدر عليها وند الله يقدر عليها إلى أكثر جهنم الله يقدر ولا الأنوار في أحسنة بحكي على قدر إيمانهم أجساد قدر إيمانهم كيف يقدر صح ما تكلك كلامي شوف ما تكلك كلامي وإن منكم إلا واردها بعد لم يكن في هذا الشبه كثيرا ذكر كان على ذلك حتى لما قدم ولا وكنت لأبنجي الله تعالى إذا هذا الحدث قال على ربك حكما لقد من ثم يمد مدينتكم ونذر الرجال هي فيها كثيرا الله تعالى salatin za a duka shi ne bayan jihar lana rindin ya yi rindin ta yi yadda ko ya kawo karatu a duka shi ya kawo karatu aka duka shi sai amana ka zo jiran karatu ta kara tana jiran wasu lafa duk yadda ya amana ba ta cewa amana na ce amana amana ka ci shi tana nan jiran karatu tana jiran yanzu ta kai kai ala ku ce ba da karatu hadisi na mutum a kai kira imam muslim ya kawo hadisi na abu hurairah rage kira a kira miki da sai da rage kira sai a fara kira shi a duka shi a sun kira shi bauna da haramun jahannam a gadon bayan da na cikin Allah sai a kuma ayyana mai yodidi nuna zikir da ummati sai da kira ce farkon wanda zai tsakare shi da abin da kare da zai tsakare ya Allah a cikin Allah a gadon da Allah Allah ta nasara ولا يتكلم يوم إذن أحد إلا الذكر على ما أنا ضامن المدنة كما الجميل ولا يتكلم إلا الرسل وأن أباب أباب البلاغة هنا وأن القتل بالرد من الأقل النقل والإصباح النقل والاستفلاح النقل والاستفلاح ولا يتكلم يومئذ أحد على ما لا نبان ومجرى إلا الرسل سين المؤمنين كاتب لا يتكلم لا يتكلم

السنة اللي قال كلام من ما رأينا نجرى عن نجرى ليس كل بالي نجرى في نجرى شما تحكي الله ما كان يتكلم ولا دولي لا لا اللي تجرى يكون بيدي كل حاجة الدنيا بدك وقت كمان بعد ذلك أول كدنيا بقى كدنيا هنا لا ده بحر المعلومة بعد تعب ده مثلا ده كلمة ده اللي يصير ده kada ka kuma da ba da da a da ke da yana kana kada ka nan aure da alamu da ke da alƙawari da abin da ke da da ana kuma da kuma da تعمل تجيب تتبع على ضعفه بل على ونزعنا ما في صدورهم من غل كل العراق على ضعف اليوم ليه يا جماعه يا تبع الجنه بلد عمل كل احتيارات ولا عشان الامر بلد لما يصير عدد الاسيس تراجع الله بخير الله تعالى الله قدم بلد بس me suna hana ne da biyu a cikin su a daga da alaikun a cikin a cikin ne da su ya kuma ya ta da a cikin ne biyu ne Allah ta'ala sani ya da na akwai yi sarwa